a wannan rana ta litinin yau 24 ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da 14 ga watan satumba miladiya ta 2009 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna cikin majalisi za mu shiga majalisi na 10 na 22 ko to gabanin mu shiga ayoyin da za mu karanta mu fassara a wannan zama insha Allah abinda ya shafi zuwa gidan prison ko kuma abinda aka nema na taimako domin taimakawa 'yan uwanmu da suke a gidan prison yan uwa sun taimaka da abubuwan da aka bukata musamman abinda ya shafi littattafai da alkur'anai jama'a sun ba da gudunmawa kwarai da gaske an samu ƙur'anai masu tarin yawa an samu littattafai na karatun addini masu tarin yawa alƙur'ani kamili wanda daga daga fatiya zuwa nasi an samu wajen ƙwara guda tasa'in an samu juzo amma wajen 321 sannan sauran abin ah, juzu'i daban-daban an samu wajen guda 46 mai juzi'i biyar an samu guda guda 40 sannan mai juzi'i 20 an samu guda shida sannan an samu littattafai da suka shafi kamar arba'unan nawawiya an samu wajen 154 littattafan aqida littattafan abin nan littattafan bulugul maram riyadus salihin littattafan tauhidi su hisnul muslim da sauran littattafan addini wato an samu littattafai masu tarin yawa tsakanin ƙur'anai da kuma littattafan addini wanda sun kai jimillar 1,084 ah, sannan kuma sauran abubuwa da aka bukata irin su tufafi an samu tufafi kusan set 200 sannan kuma an samu butar alwala dozin bakwai tabarmi ne aka samu guda biyu har yanzu akwai tsananin bukatar tabarmi don haka yan uwa a gaggauta gobe ne insha Allah karfe goma za a je akai wannan ziyara akai kuma wannan taimako ya kamata waɗanda suke da damar taimakawa suke bukatar su sanya hannun jarinsu a cikin wannan aiki na alkhairi su gaggauta kafin wannan lokaci akwai kuɗi da aka samu jimillar kuɗi tsaba a naira dubu 28 don haka har zuwa yanzu dai akwai buƙatar tabarmin sallah don haka ƙofa tana nan a buɗe yan uwa su ci gaba da taimakawa daga yau zuwa lokacin da za a tafi sannan wani bawan Allah ya ba da wasu kuɗaɗe don a 'yantar da wasu wanda suke tsare irin waɗanda suka ci bashi suka kasa biya waɗanda suka ɗauko rigima kuma suka kasa warware ta to an samu wani bawan Allah ya ce to zai tallafa musu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ya ‘yanta su muna fatan Allah maɗaukakin sarki shi ma ya ‘yanta shi daga wuta waɗanda duk suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda duk suke da niyyar taimako Allah bai ba su abin da za su taimaka ba Allah ya hore musu abin da za su ci su sha su taimaka wa 'yan uwansu Allah maɗaukakin sarki ya tayi mana tarayya gaba ɗaya mu cikin lada wannan tafiya ba kowa sai ya halarta ba abin da dai ake so a sani gobe za a tafi saboda wanda yake da buƙatar ya sa hannun jarinsa a ciki ya gaggauta bayan da taimakonsa gobe za a je a kai wannan taimako karfe goma na safe insha Allah muna cikin suratun ra'adi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar kammala ta a cikin 'yan kwanakin da suka rage mana insha Allah ba tabbas amma muna fatan haka jiya mun tsaya a akan ayar wafil ardi qita'un mutajawiratun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وزرع Allah maɗaukakin sarki ya ce wafil ardi qita'un mutajawiratun kuma a cikin ƙasa akwai yankunan ƙasa waɗanda suke makotaka da juna waɗanda suke dab da juna وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان Allah ya ce a cikin ƙasa akwai yankunan ƙasan da suke masu makotaka da juna waɗanda suke kusa dab da dab wajenatun min min a'nabin da gonaki na inubai wazar'un da shuke-shuke wa nakhilun da dabinai sinwanun wa ghairu sinwan waɗanda suke da tushe guda ɗaya wa ghairu sinwanin da waɗanda suke da tushe daban-daban yusqa bima'in wahidin ana shayar da su da ruwa guda ɗaya wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul amma muna fifita sashin su akan sashi wajen ɗanɗano inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali wato ubangiji yana fadar kudurorin kudurarsa yana fadar ikonsa kamalar ƙudurarsa wacce take nuna maka ɗayantakarsa wacce take nuna maka allantakarsa take nuna maka cancantar a bauta masa shi kadai kada a haɗa wani da shi cikin bauta domin shi ne ya yi abin da babu wani wanda zai iya irinsa shi ne ya yi abin da ya cancanci ya zama Allah abin bauta guda ɗaya ya faɗi ayoyin da suke nuna irin wannan wato wahadaniya tashi da kuma cancantarsa da bauta ayoyin da suke da alaƙa da sama da kuma ayoyin da suke da alaƙa da ƙasa cikin ayoyin da suke da alaka da doron ƙasa da muke rayuwa a kai ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa mana abin da kowa da kowa na iya gani na iya duba ya ɗau izina ya ɗau darasi a ta kansa su ne gonaki da ubangiji maɗaukakin sarki ya shimfiɗa a doron ƙasa ga ƙasa nan wacce take za a yi shuka a kanta za a shuka abubuwa daban-daban ƙasa ce yanki-yanki ne na ƙasa daban-daban wanda yake makotaka da juna a shuka dabino a yi shuke-shuke na kayan abinci a shuka kayan marmari kayan marmarin nan masu mato wanda suke masu kamanni daban-daban a shuka ayaba a shuka lemun zaki a shuka lemun tsami a shuka ainihin apple duk dai abubuwan da dan adam zai ci na kayan marmari ana shuka shi a doron ƙasa za a ga a cikin wannan guri guri guda an shuka abubuwa daban-daban ana kuma shayar da su da ruwa guda ɗaya ƙasa ɗaya ce amma kuma an yi shuka a nan an yi shuka a can an yi shuka a can an shayar da su da ruwa ɗaya amma kuma kowanne ya fitar da wani abu mai ɗanɗano daban ya fitar da wani abu mai launi daban ya fitar da wani abu mai kala daban girmansa daban wato sun sha bamban wajen ɗanɗano da girma da kala tare da cewa ƙasa guda ce sannan kuma ruwa ɗaya ne yake shayar da su ya kamata a ce ɗanɗanansu guda ɗaya ne tunda ƙasa ɗaya ce sannan abin da ake shayar da su ruwa guda ne amma kuma sai gashi ubangiji ya yi su mabambanta juna tun daga kamanninsu da ɗanɗanansu da girmansu dabinai waɗanda za a shuka su dabino ne wanda za a shuka tushe dai guda ɗaya amma yana da rassa daban-daban wanda sun cure sun zama tushensu guda ɗaya amma kuma sun yi rassa daban-daban akwai kuma dabinan da kowane tushensa shi kaɗai shine sunwanu wa gairu sunwan Allah ce yusqa ma'in wahid ana shayar da su da ruwa guda ɗaya wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul amma muna fifita sashin sa sashin su a bisa shashi cikin dandano wani dandanan sa yafi na wani dadi gashi dabino ne guri guda an yi shuka a guri guda sannan kasa ɗaya ce sannan ruwa da ake sha da shi da wannan dabino guda ɗaya ne amma kuma ɗanɗanan su ba lallai ya zama ɗaya ba Allah ce inda fi zalika la ayatin liqaumin ya'qilun a cikin wannan aiki da Allah ya akwai ayoyi ba ma aya guda ɗaya ba ayoyi amma ga mutanen da suke da hankali wannan yana nuna ya kamata dan adam ya amfani da hankalinsa inda zai yi amfani da hankalinsa kuma zai gano irin wannan kudura ta ubangiji ya kadaita Allah madaukakin sarki da bauta Allah ya ci gaba da cewa in ta'jaba fa'ajabun qawluhum aiza kunna turaban a inna lafi khalqin أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله وإن تعجب idan kana mamakin karyata ka da suka yi ya rasulullah fa'ajabun qauluhum ai babban abun mamaki shine faɗar su a idza kunna turaban ashe yanzu idan muka kasance turbaya a inna lafi khalqin jadid ashe za a tashe mu cikin wata halitta sabuwa ula'ikal ladina kafaru bi rabbihim Allah ce waɗannan su suka kafirce wa ubangijinsu wa ula'ikal aghlalu fi anaqihim waɗannan sune waɗanda ƙuƙumai suke a wuyayensu rana gobe kiyama wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ma'abota shiga wuta kuma masu zama a cikin ta dindindin Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ko yake gaya wa dukkan wani mai karanta alƙur'ani wa in ta'ajab idan har kana mamakin ƙaryata wanda suka yi wa alƙur'ani ko ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama da suka yi tare da irin abin nan da suke gani na hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ne wanda ya cancanta a nufa da bauta amma duk da haka suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama suka doge akan shirka idan har kana mamakin wannan ai babban abin mamaki shine su rika cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ashe yanzu idan muka zama turbaya ashe za a sake halittar mu cikin wata halitta sabuwa wannan shine abin mamaki tare da cewa sun yarda Allah ne ya halicce su yaya za a yi wanda ya yi halitta da farko kuma ya dawo ya kasa maimaita wannan halitta ai da yin na farkon shi yake da wahala ba maimaita abu ba da zarar kaya abu da farko to maimaita shi ba za ta zama wahala ba bal ma a kiyasi na bil adama za ta fi zama sauki huwa alladhi yabda'u al khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh ubangiji shine yake fara halitta shine kuma yake mayar da ita Allah ce wa huwa ahwanu alai wannan shine mafi sauki gare shi wannan a mizani na tunanin dan adam kenan amma a mizani na ubangiji da halittar farko da ta ƙarshe babu wacce za a ce tafi wannan tafi wani sauki amma dan a nuna maka cewa a mizanin ka kai kaya da in kaya abu in ka tashi maimaita abin ba za ka wahala ba kamar yadda ka wahala a farko shi yasa ubangiji ya ce wa huwa ahwanu alaihi ai fi tasawwurikum ya kamata ku fahimci wannan amma a wajen ubangiji ba a cewa ai halittar maimaita dan adam wato sake tashin dan adam bayan mutuwa ya fi masa sauki ha kudurar ubangiji komai yana daidaita a cikinta sai dai ubangiji ya faɗi wannan ne dalili ne wanda zai kusanto da fahimtar dan adam zuwa ga tashin mutum bayan mutuwa to wannan abu ne da kafirai suka yi ta nanatawa suka yi ta jaddadawa ko da yaushe a iza kunna turaban wa idhaman a idza kunna turaban wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu idan muka zamo kashi muka riddige yanzu za a sake tashin mu zama wato wata halitta wata sabuwa bayan gashi da bayan gashi mun rube mun zama kasa mun zama riddigaggu Allah ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الله الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ka duba yadda ubangiji ya kafa dalilai a cikin waɗannan ayoyi akan cewa ɗan adam don me zai yi mamakin dawo da shi bayan mutuwa idan da zai tsaya kalli dalilai da ubangiji maɗaukakin sarki ya shimfiɗa bai kamata ya yi mamaki ba bai kamata ya yi musu ba bai kamata ya karyata ranar tashin kiyama ba ya yi mana misali man yuhyi al'izama wa hiya ramim ya manta shi sanda babu shi aka halicce shi am khuliqu min ghairi khalq min ghairi shay'in am humul khaliqun babu shi aka halicce shi to daga babu yazo babu sa ko shi ya halicci kansa tunda akwai Allah da ya halicce shi dan me ba zai iya kuma maimaita halittarsa ba dan me ba zai sake halittarsa ba bayan ya riddige ubangiji yace wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idaba wa hiya ramim Allah sai ya ce a bashi ansa qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wanda ya yi halittar da farko shi ne zai sake maimaita ta sai ce wa huwa bi kulli shay'in wa huwa bi kulli khalqin alim ya san dukkan wata halitta wato wanda yake da ilimi yake da sani ta yaya kuma ba zai iya maimaita abin da ya riga yayi ba babu shakka a mizanin ku na dan adam kun yadda idan mutum yayi abu zai iya maimaita irinsa to dan menene shi wanda yayi halittar ba zai iya maimaita halittarsa ba tare da cewa shi ne yake da masaniya da dukkan wani abu da ya halitta wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al nara bishiya ce wacce ke koriya tumfafiya wacce ga ta nan dan yace shatab amma kuma Allah sai ya fitar da wuta daga ciki wannan fi mamaki ko halitta ku idan za ku yi mamakin dawo da ku to sai ku yi mamakin wannan ka ɗauki bishiya itace ne kore shar amma kuma ya fitar da wuta abu shakka akwai mamaki a nan to in ku akwai mamaki a nan don me za ka yi mamakin dawo da kai fa'ida an tummin hoto kidon Allah ya sake cewa a walaisa salladi khalaqa samawati wal ard bi qadirin an yakhluqa mithlahu ala an yakhluqa mithlahu wanda ya halicci sammai da ƙasa sai ya kasa halittar dan adam wanne ya fi girma sama ko ƙasa ko kuma halittar dan adam abu shakka halittar dan adam ba wani abu bane in ka kiyasta halitta sama da ƙasa to in yayi sama da ƙasa sai ya kasa yinka jiki da tsoka da jini Allah madaukakin sarki ce bala wa huwal khallaqul alim shine mai halitta ta abubuwan da ya so kuma mai cikakken sani sai ubangiji ya tsarkake kansa ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk abinda ubangiji ya so cewa zai da shi kun abin kuma sai ya kasance zama ubangiji ce kawai abin ya zama ya samu shikenan sai abin ya samu to wanda yake da irin wannan kudura da ba ta da gaci ba ta da karshe ta yaya za a ce dan dan adam ya zama ya rututtuke ba zai Allah ba zai iya tafi sama shine Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina kafaru bi rabbih waɗannan ba su ne waɗanda suka kafirce wa Allah waɗanda suna ganin ayoyin Allah kuru-kuru amma kuma sai su rika inkarin su to waɗannan su ne kafirai fa wannan ita ce ɗabi'ar kafiri wa ula'ikal aghlalu fi anaqihim waɗannan su ne waɗanda ƙuƙumai suke a wuyayensu yadda a nan duniya suka ƙuƙunce ƙudurar Allah suka sa ƙudurar Allah cikin ƙuƙumi suke ganin cewa ba za ta iya faɗaɗuwa ba zuwa dawo da mutum bayan mutuwa to ranar gobe kiyama sakamakon su suma a sa su cikin ƙuƙumi wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne 'yan wuta ma'abotan wuta kuma za su dawwama a cikin ta har abada Allah ya kiyashe mu wa yasta'jilunaka yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad qalat min qablihim al-mathulat وإن ربك لذو مغفرة للناس على Wa وإن ربك ربك لشديد العقاب الله يقول ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة suna gaggauto suna gaggauto maka wato suna neman ka da ka gaggauto da as-sayyi'a wato mummunan sakamako uquba qabla al-hasana gabanin sakamako mai kyau wato gabanin rahamar ubangiji wa qad khalat min qablihim al-mathat alhalin misalai na al'ummomin da aka halaka sun riga sun gabace su wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim lalle ubangiji ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncin su wa inna rabbaka lashadidul iqab lalle kuma ubangijinka mai tsananin ukuba ne ubangiji yake faɗar irin taurin kan kafirai waɗanda suka ƙaryata ayoyin ubangiji suka ƙaryata dalilai waɗanda suke nuna wahadaniya ta ubangiji suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙalubale iri-iri suna nemansa da ya gaggauto da azaba ya gaggauto da bala'in da yake gaya musu in har gaskiya ne wato suna karyata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa na cewa idan ba su yi imani da Allah ba Allah na iya halaka su na abin da yake labarta musu na al'ummomin da suka yi faɗa da manzanni da irin sakamako da ubangiji ya musu mara kyau sai suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama har suna kalubalantarsa idan har da gaske ne su ma a gaggauto musu da tasu su ma mala'ikan da yake halaka al'ummomin da suka gabata su ma Allah ya saukar da shi ya halaka su wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin suka ce ya kai wannan da aka saukar wa wa'azi wato kamar ce kai mai wa'azi tunda ya ce musu wa'azi yake musu to ba za su kira shi da sunan da ya kira kansa amma ai ba su yarda cewa saukar masa da shi aka yi ba sun ce kaga kirkira yi to irin wannan eh, wato tsokana ce ce ya kai wannan da aka saukar wa wa'azi innaka junun kai mai taɓin hankali law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin ka zo mana da mala'ikun mana su zo su halaka mu inda gaske kake Allah ce ma nunazzilu mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wato idan al'amarinmu na gasken gaske ya zo za mu saukar da su to kuma in muka saukar da su babu sauran kuma a saurara musu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ce wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab ya Allah ka gaggauto mana da rabanmu na ukuba na azaba tun gamin ranar sakamakon tayi mu a kawo mana namu وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يسي يا أبنجي إذا هر أبنا da yake faɗa in har gaskiya ne to ya ubangiji ka yi mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai daɗi ganin cewa ubangiji ya jinkirta musu ya kyale su ko wala Allah sa tuba su gane su koma ga Allah bai gaggauta musu da azaba ba wannan tasa suke suke yi wa Allah rashin kunya suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tsauri ido har suna masa wannan kalubale har suna masa irin wannan kalubale wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un Allah maɗaukakin sarki ce idan muka ɗan jinkirta musu azaba zuwa ga wani lokaci ƙididdigagge ƙayyadajje sai su ce to me yake hana azabar ta zo la yaqulunna ma yahbisu me yake hana azabar ta zo Allah ce ranar da za ta zo babu wanda zai kare su babu wanda zai iya hana wannan azabar ta fada akan su ta auka musu haka kafiran farko suka rika ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin ka zo mana da abin da kake mana alkawari in kai daga cikin manzannin ne da gaske قالوا يا نوح قد جادلتنا واكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ya nuhu ka yi jayayya da mu ka cika jayayya da mu ka zo mana da abin da kake faɗa mana na azabar in har da gaske ne abin da kake faɗa gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qad khalat min qablihim al-mathulat alhalin misalai na waɗanda aka yi wa uquba ya gabata ya riga ya shuɗe a gabaninsu wato sun ji labarurrukan al'ummomin da suka yi wa Allah irin wannan rashin kunya kuma da irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya haɗa kasu amma wannan bata sa ainihin sun rasuna ba sun daina irin abin da magabatansu suka yi wannan bata sa sun imani da Allah maɗaukacin sarki sun gasgata annabi sallallahu alaihi ba da ubangiji zai kama su da laifinsu da tun ya kama su dinkirta musu yake yi walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ba taraka ala dhahriha min dabba da ubangiji zai kama mutane da irin abin da suke wuta na laifuffuka a doron ƙasa to da yanzu babu kowa a doron ƙasa ubangiji da ya share kasar gaba ɗaya ya gama da kowa da kowa shi yasa Allah ce wa inna rabbaka la zu magfiratin linnasi ala zulmi ubangijin ka mai yawan gafara ne ga mutane bisa ga zaluncin su wato mai afuwa ne da kauda kai da sitirce mutane da ya musu sutura a nan duniya gashi suna laifi suna saba Allah suna yi wa Allah rashin kunya amma ubangiji sai ya kauda kai ya yafe musu ya kyale su ya jinkirta musu wanda yana daga cikin rahama ta ubangiji amma wannan jinkirtawa ba shi yake nuna cewa shi kenan sun kubuta ba ba shi yake nuna sun tsira ba a'a ubangiji ya kyale su ne har zuwa lokacin da ubangiji ya shata musu na rayuwarsu ya kare har zuwa lokacin tashin alkiyama a lokacin za su za su rena wa aya zakinta Allah ya ce wa inna rabbaka lazu magfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab sannan ubangijin ka mai tsananin ukuba ne ubangiji ya hada waɗannan wato abubuwa guda biyu abinda yake dauke da raja da kuma abinda yake dauke da alkhawf wato sawa mutum kyakkyawan tsammani da kyakkyawan fata yadda zai nutsu da kuma yadda za a sa masa tsoro da firgitarwa a zuciya waɗannan su ne fuka-fukan da suke ɗauke da imanin mutum wato alkhawfu war raja imanin mutum zai zama yana rawa matuƙar ya zan alkhaufu ne babu arraja ko kuma arraja ne babu alkhawf sai ya haɗa waɗannan fuka-fukai guda biyu zai iya tashi sama amma ba haka ba zai faɗi in ya zan arraja ne kawai babu alkhawf to zai ta saba wa Allah yadda ya ga dama in ya zama alkhaufu ne babu arraja to zai ta ya asu zai yi ta fitar da kauna daga tsammani daga rahamar ubangiji wanda wannan shi ma kuma shaidan zai iya ribatarsa ta wannan kofa ce to tunda dai ma babu can din to kakka rasa nan din ma saboda haka kawai ka zo mu ci gaba da da hulɗar mu to kaga idan aka samu alkhawf babu arraja to akwai matsala aka samu arraja babu alkhawf to nan ma akwai matsala shi yasa ubangiji yake hada abubuwan guda biyu ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi wannan ba a faɗar raja shi kaɗai a bar alkhawf ba a faɗar khawf a bar raja ubangiji ya ce innahum kanu eh, yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ubangiji ya ce suna gaggawa wajen bautata mana suna kuma kiran mu raghaban wa rahaban suna bauta mana tare da fata da kwaɗayi da kuma tsoro da kwarjini تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suna bauta wa ubangijinsu khaufan tare da tsoron ukubarsa da kuma da fata da kwaɗayin rahamarsa fa in kadzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a sai kuma yace wala yuraddu ba'suhu 'ala alqawmi almujrimin ubangiji sai ya hada duka abubuwan guda biyu fa in kadzabuka har in sun karyata ka fa qul rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijin ku mai yalwatacciyar rahama ne sai bai tsaya nan ba sai ce wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin lokacin da azabarsa kuma ta zo za ta auka wa mutanen da suke masu laifi babu wanda ya isa ya ture wannan azabar ko ya ijita. ubangiji sai ya hada wannan ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqabi dhit-tawli ya gafarta zunubi kuma ya karbi tuba kuma ya yi tsananin tsananin uquba nabbi ibadi anni ana wa anna azabi huwa al-azabul alim ibadi ka gaya wa bayina ni mai yawan gafara ne mai yawan jinkai. sannan kuma ka gaya musu cewa ni mai tsananin wato wa anna azabi huwa al-azabul kuma azabata mai tsanani ce mai radadi ce ubangiji ce inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur ubangijin ka mai yawan mai gaggawar ukuba ne sai kuma ya ce wa ga furun rahim mai yawan gafara ne to waɗannan duk suna nuna ma mai wa'azi dole ya rika haɗa biyu kada ya zama kullum abinda zai yi ta gaya wa mutane abinda za su saki jiki kuma su shantake su ce to ashe ma rahamar Allah ɗin ma shi kenan ma ashe ko ma mai muka yi ma akwai wanda yana ganin shi tunda baya shirka shi kenan shi ya haye tudun tsira a inna Allah ya eh, eh, yaghfiru dhunuba jami'an saboda haka Allah zai gafarta masa to bai dace ba haka nan wanda zai tsorata mutane kullum har ya sa su rika ganin ma kawai addinin ma ba ci ko ma sun shiga kawai za su yi batan bakatantan ne su ba nan ba can abinda bahaushe ke cewa mutuwa almuru wato nan an cinye can kuma ba a hada ba ka bar nan an cinye abincin can kuma ba a gaba ba saboda haka ba a so ka zama ka ɗauki janibin raja shi kaɗai waɗanda suke ɗaukar janibin raja su kaɗai su ne murji'a al-murji'a waɗanda suke cewa la ya durru la ya durru la ya data durru ma'siya ma al-iman in dai kai mu'mini ne to saban Allah ka ba zai cuce ka ba suka ce kama la tanfa'u ta'atu ma al-kufr kama yadda in kai da'a kana kafiri ba za ta amfane ka ba to haka nan saban Allah ba zai amfane ka ba zai cuce ka ba in kana mu'mini Shi kenan suka sa mutane suka rika yin abin da suka ga dama waɗannan sun ɓace hanya su kuma haruriyun alkhawarij su kuma babu abin suka sa a gaba sai tsorata jama'a sai firgita su babu alamar tausayawa babu alamar rahama babu ba a karanta mutane abin da ya shafi rahamar Allah sai dai azabar sai dai a yi ta kiran bala'in to su ma sai suka ɓace hanya wasu kuma sai su ahlus sunna su kuma sai suka haɗa duka janibin biyu don haka sai a ciza sai kuma a hura Allah ce wa yaqulu na kafaru wa yaqulu na kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih innama anta ومنذر ولكل قوم عاد الله يجي ويقول الذين كفروا kuma waɗanda suka kafirta ɗin nan suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi me ya hana ba a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa ba innama anta munzir Allah ya ce kai mai gargaɗi ne kawai wali kulle ƙaunin hat kuma kowaɗanne mutane suna da mai shiryar da su wato waɗanda suka kafirta suna ƙalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana cewa ya zo musu da wata aya wato wata mu'jiza ko dai ya zo musu da irin mu'jizar annabi musa shi ma ya zo da sandarsa ko ya zo da hannunsa mai haske ko ya da teku ya ɓare biyu ko ya zo da irin mu'jizar annabi isa shi ma ya riƙa raya matacce ya riƙa ba mara lafiya waraka ko kuma a'a wasu mu'jizozi da su suke ganin ya kamata ya zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka amma suka rika kalubalantarsa cikin izgili in har kai da gaske Allah ne ya aiko ka to kaga mu nan a makka duk duwatsu ne ka share duwatsun nan gaba daya idan ka share duwatsun nan kawai mu ga ka fito mana da idanuwar ruwa marmaro na ruwa ya rika gudana ko kuma ka kawo mana wasu gonakai na inabi da dabino sannan kuma gonakan in kai ka sa koramu su rika yawo a tsakiyarsu ka keta koramu su rika kwarara kwarara sosai ko kuma ka jeho mana sama ka ɓallo ta ta faɗo mana ko ka zo da mala'iku da Allah ɗin gaba ɗaya mu yi ido da ido da su mu tambayi Allah kai ka aiko shi ce ba aiko shi mala'iku su shaida ko kuma kawai muga kana hawan sama ba matattakala ba igiya kuma in ka hau ɗin ba ba za mu yadda ba sai ka sauko mana wani littafi mu rika karantawa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول فدوب إلو من أبوه بقي ألوك تشيبنا أبو guda bakwai kuma waɗanda سكي من يمين لن نؤمن لك بازام تقي إيماني taɓa بازام تقي الدادة كيبا hatta tafjura lana min al ard yanbu'a a maka fa ake maganar nan ba duk duwatsu ne yanzu ma an kaje zaka ga duwatsun yadda ya cinye garin maka bare a da yanzu fa duk an sassake wasu an sassake wasu an yi tituna an yi gidaje an yi waye a da fa ba haka bane duk kusan maka ko ina ka duba dutse to wai sai ya rika bubbugo musu da ruwa ta ƙasa ko kuma ya zama yana da wata katafare gona wani katafaren gidan gona gaba ɗaya bayan ya share duwatsun kuma ya zo ya shimfiɗa gidan gona a gurin gonan nan da inabi da dabino kuma ruwa su rika yawo ya rika ratsa gonar yana kwaranya wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafa ko ka jeho mana ka rubto mana sama kamar yadda ce za ta rubto mana ka rubto mana ita ɗin. aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ka zo da Allah da mala'iku mu gansu ido da ido aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko ya zama na kana da gida na zinariya ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama da yake kiwon dabbobi ana sallama sa kafin a aiko shi ba kiwo yake yi ba kana yar'a ghanaman li quraish li ahli ala qararit ya kuma yana mutajara da mali khadija wai shi ne wai yanzu kawai ya gina gida na zinariya tunda kuke a duniya kun taɓa jin wanda ya gina gidan zinariya kawai a ga annabi ya yi gidan zinariya au ya kuna laka baitun min zukhrifin au tarqa fi sama ko kawai mu ganka kana hawa sama kan mu ga kasa tsani ko igiya a mu ga kawai kana taka iska kana yin sama walan nu'mina liruqiyika ko ka hau saman ma ba za mu amince ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u sai mun ga ka zo da wani rubutaccen littafi a haɗe ka ba mu karanta a ciki a ce eh mu muka aiko shi to tunda kun ce Allah zo da kansa kuma menene za ku ce a sauko da littafi ya karanta to shine Allah ya ce masa dukkan duk su gama wannan abun ka gaya musu kai mutum qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar ni mutum ne yaushe za ku ce mutum irin ku mai halitta irin taku ya share duwatsun da ke garin maka ya kawo koramu ya yi gidan zinari ya yi waye ya yi waye ni mutum ne face ubangiji ya bani sako ya bani risala shi ne anan ubangiji ya ce inna ma anta munzir kai mai gargadi ne ba kai ne mai kawo ayar ba saboda in za su yi imani su yi imani da kai in ba za su imani ba al'amarin imaninsu ba a hannunka yake ba wali kulli qaumin hat kowaɗanne mutane akwai mai shiryar da su kowaɗanne mutane ubangiji ya aika musu manzan da yake musu wa'azi domin su shirya a nan ko dai ta zama hidaya ce hidaya ce ta bayan hidaya ce ta da'awa sai ya zan ana nufin manzanni ana nufin masu karantarwa ana nufin masu ƙoƙarin kawo gyara wali kulli qaumin hat kowaɗanne mutane akwai masu shiryar da su ma'ana masu nusar da su su nuna musu gaskiya a ko'ina ana samun wannan don haka kai ma ɗaya ne daga cikin hudat waɗanda suke nuna wa mutane gaskiya suke shiryar da mutane zuwa ga shirya ko kuma ya zama hidaya ana nufin hidayar taufi sai ya zama alhadi ana shine Allah ko waɗanda mutane da kaga sun shirya Allah ne ya shiryar da su saboda haka shiryar su ba a hannunka take ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya sha yasha baka shiryar da wanda ya so shirya ta karba ta gamsuwa ta imani kana iya ka shiryar da wanda kake so shiriya ta bayani amma shiriya ta gamsarwa shiriya ta a yadda a karba a yi imani a saduda wannan aikin Allah ne Allah ce Allahu الله يعلم ما تحمل كل wa وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah ya ci gaba da zana faffaɗar ƙudurarsa da yalwataccen iliminsa waɗanda suke nuna sifa ta Ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa. a bar bauta ma dukkan wani abin da ba shi ba ilimin ubangiji yana da faɗi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha ubangiji yana sane da abin da kowace mace take ɗauka a cikinta wa ma tazidul arham da abin da mahaifa ke ragewa wa ma tazdad da abin da take karawa wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu ubangiji ya sanya shi a wajensa daidai gwargwadon yadda ya tsara shi alimul ghaibi shine masanin abin da yake boye was shahadati da abin da yake sarari al-kabiru shine wanda yake babba al-muta'al kuma madaukaki wanda yake da daukaka ta sifa da kuma daukaka ta zaci Allah ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha ubangiji yana sane da abin da kowace mace take dauke da shi a cikinta kamar yadda Allah ce wa ya'lamu ma fil arham ubangiji yana sane da abin da yake cikin cikin mahaifa wanda wanda yana daga cikin mafatihul ghaib al khamsa mafatihul ghaib khams allati la ya'lamuha illa Allah inna Allah 'indahu ilmu as-sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا nafsun تدري نفس ardin أرض تموت إن الله عليم خبير وبنجي شيء سنوات أن أبو وغدا واتو guda بير wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah sune mabudan gaibi guda biyar babu wanda ya san su sai Allah duk wanda zai ce zai kalubalanci Allah wajen sanin waɗannan ƙarya yake ba zai san su ba daga ciki akwai wa ya'lamu ma fil arham ubangiji ya san abin da yake cikin mahaifa ta yi wani ya ce to ai yanzu ma wato ilimin zamani likitanci ana gane abin da yake cikin mahaifa mace ce ko namiji ne ce to kenan ashe kenan wannan bai takaita ga Allah ba al hadis hadith ma ilimin zamani ma yana gano wannan to kaga duk wanda zai yi wannan magana babu shakka bai san waye Allah ba kuma bai ma fahimci abin da ake nufi da wa ya'lamu ma fil arham kaga ubangiji da ya tashi sai ce waya alamu ma bai ce man ba don ma ka zaci cewa jinsin kawai ake magana ma fil arham don haka duk abin da yake cikin wannan da yake da alaka da wannan abu da yake cikin mahaifa ubangiji ya san shi saboda haka yayin da aka sanya dugon maniyyi a cikin mahaifa ubangiji ya san namiji ne ko mace ce daga dugon maniyyi ya san namiji ne ko mace ce ya san daga wannan namijin za a yi wasu mazajen ne kuma bayansa ko ko a mata ne za su biyo bayansa ko ko a cakudawa za a yi lillahi mulku samawati wa wa yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima wane ne zai iya baka wannan labarin akwai wani likita zai baka wannan labarin ɗigon mani yana ɗigon mani ubangiji ya san me za a haifa bayan shi kuma me zai biyo baya namiji ne maza ne za su biyo baya ko mata ne ko cakuɗa za a yi ko ko a'a wannan ɗigon mani ma mutuwa zai yi a cikin mahaifa ba zai rai ba ba zai zama ɗa ba sannan in ɗan ne dogo ne gajere ne ubangiji ya sani fari ne baki ne ubangiji ya sani mumini ne kafiri ne mutumin kirki ne mutumin banza ne ubangiji ya sani mai kudi ne wato talaka ne mai mulki ne mabiyi ne ubangiji ya sani mai ilimi ne ne ubangiji ya sani waɗannan abubuwa waye zai iya maka bayanin su filla filla haka to kuma a ce an gane cewa ai namiji zaki haifa ko mace zaki haifa wannan wani abu ne wanda daman can matan da suka saba haihuwa suna iya ganewa akwai matan da ubangiji yake ba su wannan zaka'in wacce ta saba haihuwa daga zarar ta yi ciki ya fara girma za ta gane cewa irin wannan yanayin cikin na mace ne ko yin cikin na namiji ne a ka gaba macen da take kauya ma da bata san wani abu boko ba ma tana iya baka wannan labarin akwai matar da ta je gun likita bayan an auna saboda wannan barewar da take da shi bayan auna aka ce ai namiji ne ta ce mace ce suka yi ta jayayya da likita har lokacin haihuwa yi sai gashi ta haihu mace sai likita ya ji kunya a kaga wannan abin da yanzu ake tutiya da shi ba wani abu ne sabo in dai a san namiji ne ko mace ne kansa sama yake ko kasa yake wani abu ne da ba shi ba shi ake magana ba ma tahmilu kullu unsa ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al arham cikin nan zai yi wata bakwai ne zai yi takwas ne zai yi tara ya cika ko ba zai cika ba ubangiji ya san wannan shi ne wa mata zidul arham da abin da cikin zai ainihin a tauye wato abin da zai tauye na lokuta na kwanaki na watanni wa mata zdad da abin da zai karu wato ya cika a wajen fassarar wa mata zdad malamai suna da wato fassara daban-daban musamman magabata wasu ka fassara wa ma taghidul arham da cewa bari ake nufi wa ma kuma wanda zai cika ya zama ɗa cikakke a haife shi wasu ka ce wa ma taghidul arham ana nufin wanda za a haifa na kasashe wa ma da wanda zai cika ya fito kamalinsa ubangiji baya halittar mutum sai fi ahsani taqwim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim duk sanda ga an haifi ɗa da wani aibi a cikin mahaifiyarsa ya samu aibi ba wai tun farkon halittarsa haka ubangiji ya yi shi da aibi daga baya aibin yake samunsa amma ubangiji ya halicci mutum fi ahsani taqwi cikin mafi kyan kira mafi kyan diri haka ubangiji yake halitta dan adam wa ma taghidul arham wasu suka ce ana nufin abin watannin da za ta yi wa matas tazdad kuma da wanda zai karu wato ta taghidu ko ta rage akan wata tara tazdad ko ta kara akan wata tara cikin magabata akwai da suka yi wannan fassarar amma daga cikin malamai akwai da suka ce bayan da za a yi mace ta wuce wata tara ɗin nan da Allah ya tsara mace tana haihuwa a kansa an samu wasu ƙissoshi a da wanda sun yi tasiri wajen gina cewa mace za ta iya yin ciki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ma har imamu malik yana cewa ga muhammad ibn ajilan nan makotanmu ne babarsa sai da ta ɗau cikinsa shekara uku tana fama da cikinsa lokacin da ake tambayarsa cewa ciki zai iya wuce wata tara ya ce ga muhammad ibn ajilan wani malamin madina ne ya ce babarsa ta yi cikinsa wata shekara uku ibn hazm a cikin muhalla ya yi magana a kan wannan ishu ɗin ya ce ba zai yiwu ba wata taran nan wa kullu shayin inda wai makdar wata taran nan da ubangiji ya tsanya shi ne watannin ciki ciki ba ya wuce wannan ana iya samun alhamlul wahmi wato mace ta rika tunanin ciki gare ta alhalin ba ta da ciki to a da can sai a ta gamsu tana da ciki sai kuma yan uwanta duk su gamsu tana da ciki. alhalin ba cikin bane ta ji wani kabe-kabe haka a cikinta saboda haka sai a yi ta zama a haka ana cewa ciki gare ta ciki gare ta ta yi shekara a haka ta zarta shekara har kuma lokacin da cikin gaskiyan zai faru to kuma sannan idan watannin cikin gasken kuma ya zo ya haɗu da waɗancan kwanakin da aka yi ta lissafa mata sai a ce cikinta ya yi shekara biyu alhalin wancan duk ba cikin ba ne babu ne kawai zato ne kawai ake ta yi wa lissafi ƙarshe da na gaskiyan ya zo aka haɗa da shi sai aka haɗa da lissafin zato ɗin sai aka yi jimilla sai ya ba da shekara biyu shekara uku amma babu wani nassin da yake nuna cewa mace tana wuce watanni tara ɗin ƙararra nassi babu shi to wannan shine abin da ibnu hazm a cikin muhalla ya tsaya yayi jayayya a kansa wanda ga baya kuma likitancin zamani ya tabbatar da wannan shi a lokacin ba yana kallon abin bane ta fuskar likitanci ta fuskar tsari da zubi da ubangiji yayi na tafiyar da tsarin rayuwa a haka yayi shi saboda haka shi ya kalli wannan janibin ne amma daga baya likitoci da suka zo suka yi bincike sai suka samu natijar da Ibn hazm din da yake faɗa ita ce sau mata sai su ce suna da ciki a auna a auna ko ba ba haka ciki amma kuma gashi nan cikin yayi ɗoro haka kamar mai ciki haka tai ta zauna da tumbi tana san ciki ne ba za ta yadda da abin da likita yake gaya mata ba sau haka za ta yi ta lissafi a haka a haka har lokacin da za ta samu kuma cikin sai ta ɗora da wancan lissafin tsoho shi nan sai a samu wata jimilla sai a ce to gashi cikin ya zauna a ciki shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ko shekara uku Allah maɗaukakin sarki ce wa kullu shay'in hu bi miqdar kowane abu a gurin ubangiji yana da gwargwado yadda ubangiji ya tsara shi ubangiji maɗaukakin sarki ya tsara ajalin mutum da gwargwado ya tsara arzikin mutum da gwargwado ya tsara ilimin mutum da gwargwado komai nashi ubangiji ya yanka gwargwadon abin da zai bashi rabansa tun yana ciki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wanda kuke karanta shi a cikin arba'unan nawawiyya hadisi na hudu yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗi yadda ake halittar halittar mutum a cikin babarsa don haka komai duk wani bajet na rayuwarsa ubangiji ya riga ya masa tun yana cikinsa wa kullu shay'in shine ma'ana wa kullu shay'in indahu bi miqdar saboda haka shi yake ba da shi yake kasa ajali wanda ajalinsa ya zo to a ya abin nan lokacin da da da wata 'yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta turo tana gaya masa cewa akwai ɗanta yana kakarin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yake ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma yace famruha faltasbir wal tahtasib annabi ya ce a je a gaya mata a ce allah maɗaukakin sarki shi ke da abin da ya karɓa shi ke da abin da ya bayar abin da ya karɓa daman nashi ne abin da ya baya kama daman nashi ne wa kullu shayin inda hu bi ajalin musamma kowane abu a wajen ubangiji yana da ajalinsa da ya aje masa famuruha faltastabir faltasbir ko umarce ta ta yi haƙuri ta jure wal tahtasib ta nemi ladanta a gurin ubangiji Allah ce alimul ghaibi shi ne ya san abin da yake ɓoye wa shahadati da abin da yake sarari abin da duk yake ɓoye ubangiji ya san da shi ya san kuma da abin da yake sarari wanda kowa da kowa yake gani babu wani abin da yake ɓoyuwa ga ubangiji alkabiru shi ne babba wanda akbaru min kulli shay ya fi dukkan wani abu da za ka ce masa babba to girman ubangiji ya fi wannan almuta'al kuma maɗaukaki akan dukkan komai saboda haka ya kewaye komai da ilminsa kan a haɗa bi kulli shay'in ilma ilminsa ya kewaye komai ƙudurarsa ta jayi komai don haka kowa dole ya sadu da gare shi ko ya fi ko ya so dole ya mika wuya ga ƙaddarar ubangiji da ƙudurarsa allah maɗaukakin sarki ce sawau من أسر القول ومن جهر ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مود له وما لهم Allah ya ce, Sawa’un, minkum man asarra alƙaura wa man jihara bih, wa man huwa mustaffin bin wa saribin bin Sawa’un daidai ne a wurin Allah. Minkum man asarra alƙaura, wanda ya bayyana, ya ɓoye magana daga cikinku, wa man jihara bihi, da wanda ya bayyana maganarsa, wa man huwa mustaffin bin da wanda yake ɓuya cikin dare. wa saribun bin nahar da mai fitowa da rana tsaka duk waɗannan ubangiji a gurinsa abu ɗaya ne saninsa game da waɗannan abubuwa babu bambanci yadda yake sanin wanda ya fito ya faɗi magana wanda ya ɓoye maganarsa a asirce a raɗa ya faɗe ta ko a zuciyarsa ya faɗe ta da wanda zai fito ya bayyana ta kowa da kowa ya ji ko ya sa lasifika ko ya shiga gidan rediyo ko talabijin ko ya shiga bbc da wanda zai a cikin ɗakinsa daga shi sai kansa ba ma wani tare da shi a gurin Allah duk ɗaya ne wa man huwa mustakhfin bil layl da wanda zai koye cikin dare cikin duhun dare yayi aikace aikacensa yayi abin nan tsurfacen sa a cikin dare yana ganin babu mai ganin shi wa saribun bin nahar da wanda zai fito cikin rana tsakiyar rana garjin rana kowa yana ganin shi ya yi duk abin da zai ya faɗi duk abin da zai faɗa ya aikata duk abin da zai aikata a gurin Allah duk ɗaya ne ilimin ubangiji babu fifiko tsakanin abin da aka bayyana da tsakanin abin da aka ɓoye ko tsakanin abin da aka yi cikin duhun dare ko tsakanin abin da aka yi shi da rana wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in zaka bayyana maganarka to ka je ka bayyana in ba ma za ka bayyana ba ubangiji ya san abin da yake sirri ne ya san abin da ya fi sirri ɓoyuwa in akwai abin da ya fi sirri ɓoyuwa ubangiji ya san shi don haka ubangiji ya san wannan ubangiji ya san abin da muke yi a ɓoye ya san abin da muke yi a sarari wa ya alamu ma tukhuna wa ma tu'linu ubangiji ya san abin da kuke boyewa ku da wanda kuke bayyanawa aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da khawla bintu thalaba ta zo ta sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana gaya mata irin abinda abin nan mijinta ya faɗa mata na zihari na cewa anti alayya ka zahari ummi yayi zihari da ita ya daidaita ta da mahaifiyarsa ya kaurace mata bayan gashi sun yi yaya ta zo tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za a yi harumci alaihi kin zama haram abunsa gunsa don haka babu wani abin da zan iya yi miki to a lokacin Allah madaukakin sarki da ya saukar da faɗarsa, sa qassami Allahu ƙaunar lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma. inna Allaha sami'un basir a wannan lokacin sayyidatuna Aisha tana bakin kofa tana tsaye ta ce a lokacin da wannan mata ta zo tana magana ni wani abin da take faɗa ba na ji gani a gidan ita ma gidan ta shigo amma kuma ba na jin wasu kalmomin da take faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama amma kuma gashi Allah min fauki sab'i samawat ya ji abin da take faɗa Aisha ta ce subhanallazi wasi'a sam'uhu al-aswat tsarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan muryoyi wallahi laqad ja'at al-mujadila tashtaki zawjaha ila rasulillah wa ana fi jambil baiti wa innahu la yakhfa alayya ba'd kalamiha tace ga mai jayayya ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tana karan mijinta tace ina kusa da wato bakin kofar daki tace amma wata magana da take faɗa bana ji bana fahimta fa anzalallahu azza wa jalla qawla قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها inna allaha sami'un basir ubangiji yace yaji maganarta kuma yaji ji tattaunawa su babu shakka ubangiji sam'u huwa sai al-aswata kullaha duk abinda muke faɗa da kowane irin yare muke faɗa da kowace irin murya muke faɗarsa kowace irin bukata muke faɗa a cikinsa ubangiji yana ji kuma zai saurara kowa zai biya wa kowa irin bukatarsa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah.